فاذا استويت انت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين idan ka hau kan jirgin ruwa kai da waɗanda suke tare da kai daga cikin muminai da suka kubuta to ka ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya kubutar da mu daga azzalumai ya hallaka su